Eh, yau lahadi biyar ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan biyu shekara ta 2025 da 26 wannan shine majalisin mu na biyar a cikin majalis na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake gudana a cikin wannan wata mai albarka darasin da ya gabata muna karatu a cikin suratul baqara mun tsaya akan aya ta 82 a cikin wannan sura mai albarka kafin eh, farawa da inda tashi daga inda muka kwana akwai mai tambaya da yake tambaya cewa menene matsayin ciyarwa da mutum zai yi idan bai iya yin azumi ba shin ana yi ne bayan azumin ya gama ya ƙare ko ko ana yi ne kowace rana ko ko ana iya yi kafin kwanakin azumin su zo shine abin da tambayar ta kunsa asali shine idan mutum ciyarwa ta kama shi a kowace rana bayan kai wannan lokacin azumin zai gabatar da wannan ciyarwa to amma idan mutum ya bari ya tattara gaba ɗaya zuwa ƙarshe na azumin da bai yi ba ya zama ƙarshe ya tattara kwanakin ya yi ciyarwa na adadin kwanakin shi ma babu laifi haka ya yi amma mutum zai iya yi kafin lokacin ko ba zai iya yi ba shekarun shi sun wuce ba zai iya yin azumi ba to za a iya ɗaukan ciyarwan a ciyar yanzu farkon azumi ya zama an ciyar da kwanakin azumin gaba ɗaya ko ba za a iya ba wannan shine abin da malamai suka yi saɓani a kai amma dai da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba zai yi kafin azumin ya ba kafin lokacin azumin ya zai yi ne bayan lokacin azumin sai azumin ya tabbata tukunna ana sai an sha ruwa na yau sai a yi na yau ko kuma sai an gama na kwanakin gaba ɗaya sai a yi amma da yawa wasu kuma daga cikin malamai sun tafi akan cewa babu laifi mutum zai iya yin haka din wannan kuma shi ne fatawar Sheikh Abdulaziz Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala a dangane da wannan matsalar, ya tafi akan cewa mutum zai iya yi kafin azumin kafin lokacin azumin ya ƙare ana farkon eh, Ramadan zai iya yin na watan gaba ɗaya shi kenan ya riga ya sauke wannan nauyin wannan shine fatawar Sheikh Abdulaziz Aziz ibn Baz rahimahullah wanda kuma Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ya saba mai a wannan fatawar shi kuma ya tafi akan cewa ba za a yi ba sai idan lokacin ya tabbata haka abin da ya fi shine mutum ya jinkirta ɗin sai lokacin ya tabbata sannan ya yi, amma idan ya yi kafin lokacin babu matsala a kan shi, ba za a ce ciyarwar shi ba ta yi ba. Sannan jaddada cewa ciyarwa tana tabbata ne ga wanda ba a sa mai ran zai iya yin azumi a wannan lokacin. Shi yasa ake dangantawa zuwa ga tsoho wanda ya kai tsufan da ba zai iya yin azumi ba ba ranar da ake sa ran kuma zai dawo baya wannan tsufan ya kau ya dawo ya iya yin azumi ko kuma wanda yake ciwon da an tabbatar da likitoci amintattu sun tabbatar da cewa wannan ciwon ba zai iya warkewa daga gare shi ba kuma ba zai iya yin azumi da wannan ciwon ba to wannan shine wanda zai yi ciyarwa amma duk wani ciwo da mutum yake ciki matuƙar dai akwai yiwuwar zai warke daga wannan ciwon to wannan yana cikin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukar. Da kan ya warke ko yaushe ne zai biya azumin da ake bin shi ka dan ba shi da lafiya yanzu ba zai ci bari ya ciyar ba tunda ba zai iya yin azumi ba haka sai ciwon da ake tabbatar ko ake sa ran ba zai iya warkewa daga gare shi ba amma duk ciwon da ake da tunanin warkewa to dole ne mutum ya jira lokacin da ya warke sai ya zo ya biya wannan azumin da yake kan shi sai dai idan kuma ajali ya riga ya cin mai a wannan yanayin kuma shi kenan dama yana cikin uzuri ne na shari'a sai mutuwa ta same shi da babu maganar cewa yanzu tun da ya mutu a biya mai wannan azumin da aka yi. Ai, bai riga ya zama bashi a kan shi ba, saboda shari'a ta ɗauke mai dama a cikin rashin lafiya. Da ya warke ya samu kwanakin da zai iya biyan azumin sai bai biya ba, to yanzu bashi ne. Amma a cikin rashin lafiya, a cikin kuma rashin lafiyar ya tafi bai samu lokacin da zai biya ba, gaba ɗaya. to wannan ba ba shi bane akan shi dama shari'a ta bashi uzuri ba dora mai yayi azumi akan wannan lokacin da yake ciki ba haka baya cikin waɗanda za a biya ma azumi ko wanda za a yi maciyarwa saboda wannan haka wannan shine abin da yake da alaka da wannan tambayar eh, mun tsaya a aya ta 82 za mu tashi akan aya ta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 وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون نعم har yanzu muna kan dai abubuwan da Allah yake lissafa ma bani Isra'il na miyagun ayyukansu da laifuffukansu da saban Allah da suke da shi, da kuma kangarewa akan matsasudin wannan surar wanda shine ibada da bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah maɗaukacin sarki ya ambaci cewa, wa a kazna mita bani isra'ila la ta'buduna na illallah wa bil walidayni insana. Ma'ana ku tuna ya ku bani Isra'il, ku tuna wannan ni'imar daga cikin ni'imomin da Allah ya muku. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alkawari da ku. Allah ya ɗauki alkawari da ku, menene alkawarin shi ne la ta'abudu na illallah, kada ku bauta ba kowa sai Allah, wabil walidai ne insanan, kuma iyaye ku kyautata musu kyautatawa, wazil ƙurba sannan ‘yan uwa makusanta danginku, su ma ku kyautata musu kyautatawa. walyatama haka marayu su ma ku kyautata musu kyautatawa wal masakin sannan miskinai su ma duka yana cikin alƙawarin da Allah ya ɗauka da bani Isra'il akan cewa a kyautata musu sannan wa nasi husnan sannan idan za ku yi magana ku faɗa ma mutane kyakkyawar magana ya zama mutane suna jin kyawawan nafizza da kyawawan maganganu daga gare ku shine wa qulu nasi husnan ku faɗa ma mutane kyawawan maganganu wa aqimus sala sannan daga cikin alƙawuran shine ku tsayi da sallah ya zama kuna tsayi da sallah wa atuz zakata kuma kuna bayar da zakkar dukiyarku wayannan duka suna cikin alƙaura guda takwas da Allah maɗaukacin sarki ya ɗauka da bani Isra'il tun daga na farko har zuwa na ƙarshe tun daga Allah ta abudu illallah har zuwa wa'atun zakata, zakata sune alƙawura da Allah ya ɗauka da su guda takwas sai Allah ya ce mata wallaitu. sannan duk da haka cewa an yi alkawari kun ɗauki alkawari tsakaninku da Allah akan wannan sannan sai aka samu tawallaitum sai kuka kau da kai kuka juya baya kuka icika wannan alkawarin da kuka ɗauka tsakaninku da Allah wa an antum mu'riduna kuna masu kau da kai daga wannan alkawarin kun juya baya sannan kun kau da kai daga alkawarin Allah subhanahu wata'ala ma'ana kun ki cika wannan alƙawari da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ku da shi waɗannan su ne abubuwa guda takwas da Allah ya tunatar da bani Isra'ila akan wannan ni'imar da ya musu ta yaya wannan ya zama ni'ima wadda za a tunatar da su a kai har a goranta musu a kanta wanda ya zama ni'ima ne saboda Allah ya faɗa musu abubuwa waɗanda idan sun riƙe su sun yi aiki da su zai kai su zuwa ga mafi girman ni'imar Allah ita ce aljanna. Wannan ayyuka ne da za su kai su zuwa ga aljanna, da aka a nuna musu hanyar da za ta kai su zuwa ga ƙololuwar ni'imar Allah, ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah. In Allah bai ga dama ba, da ba zai ɗora su akan wannan ni'imar ba da ka Allah ya maka bayani kayi kaza kayi kaza kayi kaza to wannan ni'ima ce daga Allah domin Allah ya ɗora ka akan hanyar da za ta kai ka zuwa ga babbar ni'imar Allah ita ce ni'imar aljanna da ka aka lissafa wannan a matsayin ni'imomin da Allah ya yi musu su kuma suka butulce ma wannan ni'imar ta Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan abubuwan guda takwas Allah ya ce ya ɗauki alƙawari da bani Isra'il ya ke nufi da ɗaukar alƙawari da bani Isra'il shin Allah ya yi magana da bani Isra'ila ne sun yi alƙawari a kan waɗannan abubuwan sun yadda ko ko ta wacce hanya aka ɗauki wannan alƙawarin waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan alƙawarin da aka ɗauka alƙawari ne wanda ake magana a kan shi na alamun zarri lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya fitar da zuriyar annaba Adam daga cikin tsatsan annaba Adam ya ɗauki alƙawari da su suka ce to wannan alƙawarin ake nufi na alamun zarri wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa hum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah ce ka tuna lokacin da Allah ya fitar da zuriyar annaba Adam daga tsatsan annaba Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim yasa su suka yi makansu shaida da kansu. Allah ya tambaye su alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba? Qalu bala suka ce me shaida kai ne ubangijinmu. Daga haka wannan shine alƙawarin da aka ɗauka. kina idan wannan alƙawarin ne kina alƙawari ne wanda ya shafi dukkanin zuriyar annaba adam alaihi salam bai takaita da bani isra'ila kawai ba da haka waɗansu malamai suka ce wannan shine alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala yake tuna musu alƙawarin da aka ɗauka da su a alamin zarri waɗansu malamai kuma wanda shine aksarin malaman tafsiri suka tafi a kai suka ce abin da ake nufi shine alkawarin da Allah ya ɗauka da su ta hanyar annabawan da Allah ya aiko musu. Da alkawarin da Allah ya ɗauka da su a cikin attaura, aka yi musu bayani aka yi alkawari da su za su riƙe abin da yake cikin attaura, ku zo ma a sai na kumbi kowacin wasu ma fihi la'allakun tattakun. Suka ɗauki alkawari, ta za su yi riƙo da abin da yake cikin attaura. kuma waɗannan alƙawuran suna ciki da haka shine wa ma'anar wannan ayar wa iz akhadna mithaqa bani isra'il wanda shine aksarin malaman tafsiri suka tafi a akai haka alƙawarin da ake nufi shine alƙawarin da Allah ya aiko manzanni zuwa gare su so kuma suka yadda suka yi imani da manzannin kuma suka yadda za su yi aiki da abin da manzannin suka zo musu da shi da haka Allah ya ɗauki alkawari da su akan waɗannan takalif ɗin da ya ɗora musu taklifi na farko shine Allah ta abudu illallah ko Allah ta abudu na illallah ko la ta abudu na illallah kada ku bauta ma kowa sai Allah labari ne ake bayarwa amma da ma'anar umarni kamar Allah yana faɗan abin da ya yi da bani Isra'ila ne, a kazna ka bani Isra'ila na ta abudu na illallah. Da aka ce, kada ku bauta ma kowa sai Allah, kamar ana ba da labarin abin da aka ɗauki alkawari da su ne, amma da ma'anar hani, ba na kar a bauta ma wani in ba Allah ba, shi ne ma'anar la ilaha illallah, babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Daga wannan shine alƙawarin da Allah subhanahu Ta'ala ya ɗauka na farko da bani Isra'ila cewa su zama masu kaɗaita Allah subhanahu Ta'ala da bauta. Daga Allah ya umarce su da su yi ibada ga Allah shi kaɗai, kada su yi shirka a cikin ayyukansu. Kuma wannan umarnin kamar yadda Alhafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar ya ce wannan abin shi ne abin da Allah ya umarci jami'al halki, ya umarci dukkan halittu da shi. Kamar yadda ya umarci bani Isra'ila ya ɗauki alkawari da su, to haka Allah ya umarci dukkan halittu gaba ɗaya da cewa la ta'budu na illallah, kada ku bauta ma wani in ba Allah ba, ya ce wa lidhalika khalaqahum bal ma saboda hakan nema Allah ya halitta halittu Allah ya halitta halittu ne don su kaɗaita Allah da bauta, ya zama ba a bauta ma kowa sai Allah, wanda yana daga cikin manufofin halittar halittu, kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake faɗa a cikin Alƙur'ani, wa ma arsalna min qablika kamar rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani manzo da muka aiko kafin aiko ka duk annabawan da muka aiko kafin aiko ka illa nuhi ilaihi fati sai mun yi ma wannan manzon wahayi abinda muke faɗa mai a wahayin shine la ilaha illa ana babu abun bautawa da gaskiya sai ni inji Allah fa'budun dan haka ku bauta min ni kadai kada ku hada ni da wani abu a cikin bauta babu wani annabi daga cikin annabawa da Allah ya aiko wanda bai zo da wannan saƙon ba bal ma wannan shine asalin saƙon da kowane annabi yake zuwa da shi zuwa ga al'ummar shi bal kuma shine saƙon da yake farawa da shi a duk inda ya zo kiran mutane zuwa ga addinin da Allah ya aiko shi da shi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kada a bauta ma wani wanda ba Allah ba wannan shine saƙon Allah zuwa ga annabawa su isar da shi zuwa ga al'umma gaba ɗaya. haka a wani wurin Allah madaukakin sarki yana cewa wala ba ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu mun aiko ma kowace al'umma manzo kuma mun umarce su da su bauta ma Allah su nisanci duk wani abun bauta wanda ba Allah ba har ila yau dai wannan shine ma'anar la ilaha illallah an ibudullah shine illallah wajtanibu tagut shine la ilaha da haka afkada a hada Allah da wani a wurin bauta sai al-hafiz ibn kathir yake cewa wa hadha a'zamul huquq wannan shine mafi girman haƙoƙi gaba ɗaya duk wani haƙƙi a duniya ko a lahira babu wani haƙƙi akan ɗan adam wanda ya kai wannan haƙƙin haƙƙin kaɗai ta Allah da bauta duk wani haƙƙi da za ka sauke a duniya in ba ka sauke wannan haƙƙin ba to yi aikin banza Shi ne mafi girman haƙƙi a duniya wanda yake kan ɗan adam wanda ya wajaba kuma ya sauke shi shi ne kaɗai ta Allah da bauta a ni'budullaha wajtanibu at ko la ta'budu illallah. Allah shi yasa zo a cikin hadisi sahihi wanda Imamul bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu yake cewa atadri ma haqqu Allah 'ala ibad wa ma haqqu ibadi 'ala Allah yace Mu'az ka san menene haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san menene haƙƙin bayi akan Allah sai mu'azu bin jabal ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su ne mafi sani sai manzon Allah ya ce haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta ma Allah shi kadai kada su haɗa Allah da komai a wurin bauta wannan shine haƙƙin Allah akan duk wani bawa da Allah ya halitta da haka shine mafi girman haƙƙoƙi mafi daraja haƙƙoƙi haƙƙin da duk wanda ya taɓa wannan haƙƙin to Allah sai ya haramta mai shiga aljanna haƙƙin kuma da duk wanda ya kiyaye shi to Allah ya wajabta mai shiga aljanna shine la ta'budu illa illallah da wannan wannan shine haƙƙi na farko daga cikin haƙƙoƙin Allah a kan bayi kuma shine alƙawari na farko da Allah ya ɗauka da bani Isra'ila dangane da waɗannan haƙƙoƙi guda takwas da kaɗai kaɗaita Allah da bauta shine abu na farko mun san menene bauta shine suna ne wanda ya gane sun wani abu da Allah yake so ya yarda da shi magana ne ko aiki ne a zahiri ne ko a batsini ne a zuciya wannan ibada ta shafi wannan bangaren dakan aka ce kada a bauta ba kowa sai Allah ya shafi duk wani abu wanda sunan shi ibada kada ka taƙaita ma'anar ibada akan sujjada da sallah da azumi wannan ba shi bane kadai ibada nau'o'in ibada suna da yawa addu'a ibada ne haka kuma yanka ibada ne neman taimako ibada ne neman agaji ibada ne daga duk wani nau'in aiki na ibada idan ka ɗauka ka ɗora akan wani wanda ba Allah ba to wannan abin ya zama bauta ga wani wanda ba Allah ba daga cewa la abu nuna illallah, ya game duka wani abu na ibada kowane iri ne na zahiri da na batsini. idan ka kuskura ka ɗauki wani kamai ɗora a kan wani wanda ba Allah ba ko mala'ika ne ko annabi ne ko waliyi ne to wannan aikin sunan shi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan shi ne haƙƙi na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a kan bani Isra'il sai haƙƙi na biyu ko alƙawari na biyu da Allah ya ɗauka da su shine wabil walidaini Shi ne a kyautata ma iyaye me ake nufi da kyautata ma iyaye alwalidain ne mahaifa da suka haifa mutum uwa da uba Shi ne ma'anar wabil walidaini insanan. Allah ya umarni da cewa a kyautata musu menene ma'anar kyautatawa gare su Al’imamu abu Abdullahi al’urɗubi yana cewa kyautata ma iyaye shine ne mu’asharatu huma bil ma’aruf, wata wa zo’ula huma, wamkita li amrihima, wadda’a ibil mafirati ba da mamati hima, wasilatu ahali wujji hima, wannan shine ne abin da ake nufi da wabil walidai ne insana. Abu na farko ya ce mu’asharatu huma ma’aruf. mu'amalantar iyayen da kyautatawa ya zama akwai kyakkyawar mu'amala tsakanin ɗa da mahaifin shi sannan abu na biyu na lahuma kaskantar da kai gare su baya jin shi wani ne a gaban iyayen shi duk yadda ya kai da matsayi duk yadda ya kai ga mataki yana ƙaskantar da kanshi a gaban iyayen shi Shi ne abu na biyu sannan abu na uku wamtisalu amrihima bin umarninsu in suka ce ya yi, idan suka ce ya bari ya bari wannan shi shine imtisalu amrihima bin umarninsu da aiwatar da umarninsu sannan abu na hudu shi ne shine waddu'a bil ba da mamatihima Shi ne ya rinka nema musu gafara Allah bayan sun mutu idan ba su da rai ya rinka bin su da addu'a ba tsakautawa wannan yana cikin wabil ni isana sannan wasilatu ahli wujjihima da sadar da zumuncin mutanen da suke masoyansu bayan mutuwarsu waɗanda suke masoyansu ya zama mutum bai yanke alaƙa da su ba bai yanke zumuncin da yake da alaƙa da mahaifansu da su ba to wannan yana cikin kyautatawa ga iyaye sannan eh, wayannan su ne abin da ya kawo a matsayin ma'anar wabil walidaini Na daga kowace gaba daga cikin waɗannan gaɓoɓin da ya kawo guda biyar gaba sai mai zaman kanta gaba mai zaman kanta wurin mu'amala ya zama kana mu'amala da iyaye bil ma'ruf da kyautatawa sannan wurin kaskantar da kai gare su kamar yadda Allah ya umarni waqfid lahumu janaha az-zulli min ar-rahma ka sauke fukafukan eh, kaskanci a gare su ka nuna kai kaskantacce ne ba kowa bane a gaban su in an zo an ganka a gabansu a gane kai ne ɗa su ne iyaye ba a ganka da iyayenka a kasa gane waɗannan iyaye ne ba kai ne ɗansu shi ne a tawazu'u kuma yi musu tawazu'u da ƙasƙantar da kai dangane da al'amarinsu sannan in fitalu amrihima bin umarni ɗa'a a ce a yi a yi a ce a bari a bari matuƙar dai ba abin da yake saban Allah ba ne. To wannan yana cikin jigo da kyautatawa ga iyaye. Ni yadda ka kai ga musu isani da yi musu abin da suke so, matuƙar dai ba za ka bi umarninsu ba, to wannan babu kyautatawa a ciki. Babu kyautatawa a ciki. Da haka abu na gaba bayan mutuwarsu da lokacin ma suna raye. ya zama kullum kana addu'a kana nema musu gafara Allah suna raye da bayan mutuwarsu duka suna buƙatuwa zuwa ga addu'ar kada nema musu gafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da duk wanda ba shi da lokacin addu'a ga iyayen shi, to wannan baya cikin waɗanda suke kyautata ma iyaye. ba za a lissafa shi cikin waɗanda suka cika wannan alkawarin na Allah ba wa bil walidaini Matuƙar debe da lokaci na musamman da yake ware ma iyayen shi domin nema musu gafara Allah to haka kuma abu na na biyar shine silatu ahlu wuddihima ci gaba da sadar da waɗanda suke masoyan mahaifanka sawa'un mata ne ko maza ka ci gaba da sadar da wannan alkhairi da wannan alaƙa da wannan soyayya da suke tsakaninsu da mahaifanka sawa'un mahaifan suna da rai ko ko ba su da rai duka yana cikin wabil walidaini ihsana wannan shine abin da Abu Abdullahi al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ya faɗa dangane da wannan Fakhruddin Razi rahimahullahu ta'ala shi kuma da ya zo wannan ma'anar na cewa wabil walidaini insanan yace abinda ake nufi da shi huwa alla yu'dhihima albatta wa yusilu ilayhima min almanafi'i qadra ma yahtajani ilayhi فيدخل فيه دعوة فيدخل فيدخل فيه دعوتهما إلى الإيمان إن كانا كافرين wa amrihima bil ma'rufi ala sabilir rizqi in kana fasikai yace abinda ake nufi da kyautata ma iyaye shine Allah yu'zihima albatta ko da wasa kada ya taba yin wani abu da zai cutar da su shine Allah yu'zihima albatta duk wani abu da ya san zai cutar da su to ya nisanci wannan abu sawa'un cutarwa ta zahiri ko cutarwa ta ma'ana sawa'un magana ce wanda zai faɗa su cuti su damu ko aiki ne wanda zai yi ya cutar da su da wannan aiki su damu da wannan abin ya ce to kada ya kuskura ya yi wannan abin duk wani abu da ya san cutarwa ne zai sa su a damuwa zai sa su shiga damuwa to ya kiyaye wannan abin sannan abu na biyu ويوصل إليهما من المنافع قدر ما يحتاجان إليه يرنك إسر مسد أبو بوان أمفاني gwargwadon buƙatarsu, duk wani abu da zai iya wanda yake na buƙatar iyayen shi ne, to ya yi ƙoƙarin isar musu da wannan abu. Ya rinƙa ƙoƙarin warware musu buƙatun da suke samun kansu a ciki. da haka duk abin da ya san bukata ce ta damuwa to ya yi iyakar ƙoƙarin shi duk wani abu na amfani da za su amfana da shi ya yi ƙoƙari ya isar musu da wannan amfanin sai ce to daga cikin abin da zai shiga isar da amfani ga iyaye shi shine a wata ilal islam isla, ilal imani in kana kafirai ya mai da hankali wurin kiransu zuwa ga imani in ba musulmi ba ne. ya ga iyakar iyawashi cewa ya kira su zuwa ga musulunci wanda yana cikin kyautatawa ga iyaye sannan wa ma'arufi bil ma'rufi ala sabilir rizqi in kana fasikai ya rinka umartar su da kyawawan ayyuka yana hana su munanan ayyuka amma ala sabilin rifki ta hanyar tausasawa da magana ne kyau da tausasa magana in na fasikai ne idan iyayen fasikai ne mana yi amfani da salo na tausasawa wurin ƙoƙarin kiransu zuwa ga hanya ta daidai idan ba mutanen kirki ba ne to duka wannan yana daga cikin kyautatawa ga iyaye da haka yana cikin munanawa ga iyaye iyayenka suna kan wani abu wanda ba daidai ba ka kyale su su ci gaba da tafiya akai ba za ka yi ƙoƙarin jawo hankalinsu ka ɗora su a kan daidai ba da ka kyautatawa ne ka tsayu iyakar iyawa ka yi abin da za ka iya yi domin ganin ka fahimtar da su sun fahimci daidai abin da suke yi na saƙo sun bari kuskuren da suke yi sun dena duka yana cikin haƙoƙi na iyaye wanda Allah ya umarni da cewa a kyautata musu wannan shi ne abin da waɗannan jigajigan malaman tafsiri suka fassara ma'anar wabil walidaini ihsanan da shi a nan a cikin ayar in za mu gani Allah ya kawo Allah ta'buduna illallah ko la ta'buduna illallah kada ku bauta ba kowa sai Allah kai tsaye sai ya ce wabil walidaini ihsana sannan kuma a kyautata ma iyaye daga haƙƙi mafi girma a duniya shine haƙƙin tauhidi da ta Allah haƙƙin da yake biye da shi kai tsaye shine haƙƙin iyaye ba wani haƙƙi a tsakaninsu daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye shi yasa galibi zamu ga Allah yana haɗa su a wuri ɗaya a cikin Alƙur'ani Allah ta'buduna illa illallah ko la kamar yadda yake a wannan ayar haka a wani wuri Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana haka a wurin gode ma Allah Allah ya ce anishkur li wa li walidayka ka gode mun kuma ka gode ma iyayenka sai Allah ya rinka hada haƙoƙin a wuri daya saboda nuna girman haƙƙin iyaye da yadda yake daga haƙƙin Allah ba haƙƙin da yake biye da wannan haƙoƙin sai haƙƙin iyaye malaman tafsiri sun yi maganganu don gane da alaƙa tsakanin haɗa haƙƙin Allah da kuma haɗa haƙƙin iyaye, kamar yadda yake zuwa a waɗannan ayoyin da yawa. Suka ce akwai fuskoki da yawa na alaƙa tsakanin haɗa haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyaye. Fuska ta farko, cewa samar da mutum annash'atul ula samar da mutum da halittar shi daga wa take daga Allah subhanahu wata'ala shine ya halicci dan adam shine ya samar da shi shine annash'atul ula kenan shine samar da annaba adam alaihi salam wanda shine asalin dan adam din daga nan kuma aka rinka samun hayayyafa Allah ya rinka halittar ‘yan Adam ta hanyar zuriyar annaba Adam alaihi salam. Ta haka aka samu annashatu saniya, samarwa ta biyu shine ta hanyar haihuwa da ake yi ma ɗan Adam. Wannan kuma sai Allah ya sanya sababinta ya zama iyaye ne sababin wannan hanyar. Allah yana sanya ma kowane abu sababi. To sababin zuwan ɗan adam duniya bayan halittar Allah shine shi Shine iyaye. Da aka Allah yake haɗa tsakanin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyaye. Allah ya halitti ɗan adam ya gudanar da shi, ya halitte shi a mahaifa ya tsara halittar shi, sannan an haife shi. Sai aka miƙa shi a hannun iyaye suna tarbiyyar shi. suka tarbiyyantar da shi suka kula da rayuwar shi har ya girma da haka Allah maɗaukacin sarki ya haɗa tsakanin haƙƙin shi da kuma haƙƙin iyaye ta wannan fuskar a matsayinsu na sababin samar da mutum na biyu fuska ta biyu daga cikin fuskoki cewa ni'imar Allah subhanahu wata'ala babu wata ni'ima da ɗan adam yake samu bayan ni'imar Allah daga cikin halittu wadda ta kai ni'imar da yake samu ta wurin iyaye babu wata hanya ta ni'ima ta ɗan adam bayan ni'imomin Allah da yake samu sama da hanyar iyaye iyaye ne suke mai abubuwa da yawa a rayuwa wanda duniya ba za a samu wanda zai iya yi wa mutum wannan abun ba da haka wannan ni'imar da girman ni'imar da haka Allah ya haɗa haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyaye saboda ni'imomi mafi girma gaba ɗaya na ɗan adam Allah ne sannan kuma sabubba na ni'imomi mafi yawa a duniya da ɗan adam yake samu iyaye ne da haka sai aka haɗa tsakanin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyaye sannan yana daga cikin hanyoyin da suka kamance ya tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye shine Allah shine yake ba ɗan adam ni'ima da baiwa da falala iri-iri wanda kuma Allah bai buƙatar wani abu da za a biya shi da wannan abin da ya bayar akwai abin da Allah yake so a biya shi ne da ni'imar da yake yi ma adam ba wani abu da Allah yake bukata a wurin ɗan adam da aka Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an tsaimu ba na buƙatar arziki a wurin ɗan adam ba na buƙatar wani ya ciyar da ni inna allaha huwa ar-razzaq quwwati al Allah shine mai yawan azatawa mai tsananin ƙarfi da Allah bai buƙatar komai a wurin kowa amma kuma duk da haka yake bayarwa bayarwa ba iyaka daga tashinka daga bacci zuwa yanzu aka ce ka lissafa kyautar da Allah ya yi maka ba za ka iya lissafawa ba balma wadda ka jahilta ta fi wadda ka sani yawa to haka Allah yake bayar da kyauta ba tare da buƙatar wani abu muƙabil ba to ba wanda yake yi ma ɗan adam irin wannan a cikin mutane kamar iyaye ba wanda yake maka irin wannan kyautar ta Allah kamar iyaye komai za su yi maka a rayuwa amma ba tare da neman wani abu muƙabil ba ba tare da neman wani abu da suke so ka biya su da shi ba Balma wasu suna yi matan sun san cewa kafin su amfana da kai sun mutu amma kuma ba za su daina yi ma ba haka za su yi ta yi ba tsakautawa sun san ba za su amfana da kai ba amma za su ci gaba da hidimta ma a rayuwa su ci gaba da amfanar da kai rayuwarsu gaba ɗaya ta zama a kanka su tashi tun safa hajjare suna neman abin da za a ciyar da kai suna neman abin da za su yi maka tufafi suna neman abin da za su nema maka wurin zama rayuwarsu gaba ɗaya ta koma a kanka ko ba wani abu da suke nema kai musu To da wannan fuskar, da aka aka haɗa tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye. Saboda Allah shi ne yake da kyautar da baya neman ajiya. To haka iyaye su ne suke yi ma mutum hidima, iyakar iyawa, amma ba don neman wani abu da za a biya su da shi ba. Balma ba wanda yake fatan wani ya fi shi a rayuwa. kamar yadda iyaye suke fatan ‘ya'yansu su fi su a rayuwa. Duk iyaye suna fatan abin da suke kai ‘ya'yansu su wuce su a wannan abu. Saɓanin ɗabi'a ta ɗan adam, wanda bai so wani ya wuce shi a rayuwa, ba ma ban da iyaye. Duk uba yana so duk abin da yake kai na alkhairi ɗan shi ya wuce shi a wannan abu. Haka duk uwa tana fata ɗanta ya wuce ta a matsayin da take ko a wane mataki ne amma duk wanda ka nema a cikin ‘yan adam za ka ga ko yana so ka zama ɗin amma baya so ka wuce shi balma wani da gargadin ka kusa kamo shi ne birgima za ta tashi to iyaye su ne suke yin abu duna muqabil kamar yadda Allah shi shine yake bayarwa ba da yana bukatar wani abu a wurin kowa ba shi yasa aka haɗa tsakanin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyaye ya biyo baya sannan yana daga cikin fuska da ta haɗa tsakanin waɗannan haƙƙoƙin guda biyu shine Allah maɗaukakin sarki baya gajiya da hidima ga mutum da halittu gaba ɗaya ko da halittun suna saba ma Allah Allah baya daina kyautata musu ka taba ganin Allah ya ɗauke iska an daina shaƙanta saboda ya yi yawa a wurin kuna saba ma Allah amma Allah bai daina muku ni'ima da baiwa Allah bai daina muku insani da kyautatawa ga lafiya Allah ya baka ga ƙarfi kuma da lafiyar taka da ƙarfin naka gaba ɗaya saɓan Allah kake yi da su. Amma kuma Allah ya bakka da lafiyar da ƙarfin kana nan kana ci gaba da gudana da abin da kake yi a kai. Daka wannan yana daga cikin aikin Allah subhanahu ba baya gajiya wurin yin alkhairi, baya gajiya wurin yin falala da ni'ima ga bayi duk yadda suka kai ga safa mishi. ana saba mai shi kuma yana alkhairi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a alhadithul qudsi tsakani na da ɗan adam da aljanu akwai babban al'amari babban al'amari Allah ya ce akhluqu wa yu'badu ghayri ni in zo in yi halitta kuma a zo ana bauta ma wani wanda ba ni ba kuma ya ci gaba da ni'imomin da yake yi ba zai iya wannan ba Allah ba haka kuma Allah yake cewa babu wanda yake ture cutarwar halittu kamar Allah Ya ce Allah ya azurta su ya ba su ci ya ba su sha ya ba su komai kuma su ce Allah yana da ɗan su zagi Allah su ce Allah yana da ɗa to shi ne sifar Allah subhanahu wata'ala ya yankewa da kyauta ba kuma ya gajiya da kyauta to babu wanda za ka samu da irin wannan sifar da irin wannan alamar a cikin 'yan mutane gane da mutum ɗan uwansu kamar iyaye su ce kar ka yi kuma ka yin kuma su baka abinci ka cika koshi su ce kar fita ka fitan ka dawo kuma abincin ka na nan za ka ci su ba da umarni a saba amma suna nan dai ana tare da su ba za su daina abin da suke yi ba a sa ka a makaranta a ce ka je ka ki zuwa kuma a ci gaba da biya ma kuɗin makaranta a sa ka aiki ka ƙi kuma gobe tam ya ƙare a zo a biya ma kuɗin makaranta a yi maka uniform a sai maka littattafai wa zai maka wannan banda iyaye ba wanda zai maka wannan wanda ka keta mai ɗaya biyu uku duk yadda kake da shi sai ka ji an raba an raba tasha amma iyaye suna nan ka yi duk abin da za ka yi amma suna nan nasu ne kai sai a yi hannunka baya rufewa ko ka cire kayar na uwa da haka haka abin yake da haka haɗa haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye ya cancanta ta wannan fuskar ita ma kasantuwar Allah yana bayarwa ga wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba to haka iyaye ma suna kyautatawa ga 'ya'yansu da masu biyayya da marasa biyayya balma wani lokaci sai ka samu marasa biyayya ma sun fi amfanuwa da iyaye saboda tausayi da jin ƙai. da ta Allah ya haɗa tsakanin haƙƙin shi da kuma haƙƙin iyaye shi ne wabil walidaini insana sannan a nan Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da cewa a kyautata ma iyaye a kyautata ma iyaye waɗanne irin iyaye a nan Allah yake nufin a kyautata ma waɗanne irin iyaye idan aka tambaye ka wannan tambayar cewa nan a ƙur'ani Allah ce wa bil walidaini isana a kyautata ma iyaye to waɗanne irin iyayen ake magana a kyautata ma inda iyayen za su zama kashi kala kala ne iri iri akwai iyayen da ba musulmi ba ne. akwai iyayen da musulmi ne amma fasikai ne akwai kuma iyayen da musulmi ne amma mutanen kirki ne ba ba su kai ba ne waɗanne irin iyayen ake magana da a kyautata ma da wabil walidai ne insana na guda duka iyaye ake magana a kyautata ma da haka wannan ne abin da ayar ayar take nufi bata keɓanta wani nau'i na iyaye ba kawai ta ce wabil walidaini insana iyaye a kyautata musu in dai sunan su iyaye to sun shiga cikin wannan aya ba inda aka yi kaidi ba inda aka ce iyaye na kwarai ko iyaye musulmi ko iyaye kaza aka faɗi wata sifa babu kawai iyaye ya za su shiga cikin wannan kawai su zama iyaye suna zama iyaye sun shiga cikin wa bil walidaini ihsana shi yasa Fakhruddin Razi rahimahullahu ta'ala yace aksarin malamai sun yi ittifaki akan cewa yajibu ta'zimul walidaini wa inkana kana kafirai wajibi ne a girmama iyaye yace da kafirai ne su ba musulmi ba yace wannan shine aksarin malamai suka suke ittifaki kan shi cewa lallai girmama iyaye wajibi ne ko da kafirai ne ya ce wannan abin da yake nuni akan haka akwai abubuwa da yawa da suke nuni akan haka cewa ko da iyaye kafirai ne to wajibi ne a tsabbaka wannan ayar a kansu abu na farko ya ce a wannan ayar wabil ne insanar ya zo mutlaq gairu muqayyad a sake aka kawo shi ba a mai tsaidi da komai ba don haka ayar tana nuna kowaɗanne iri iyaye ne dole ne a kyautata musu a girmama su a yi musu insani sannan abu na biyu ya ce saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki in ma ya bulo bulughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa ƙullahuma lahumā qawlan Karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ya umarni a nan da a girmama iyaye shi ma kai tsaye da duk wani nau'i na girmamawa. Bayan ya yi magana a girmama su ya ce in ma ya bulu wannan inda kalkibara a aduhuma aukila kuma. Idan ɗaya daga cikin iyaye ya kai matakin girma, ya tsufa ya fara rikicewa a rayuwa ɗaya daga cikinsu ko dukansu Allah ya ce fala ta kullahu ma duk abin da za su yi kada ka kuskura ka ce musu kashi a kan wannan abin da suka yi wala tanharhuma kada ka musu tsawa me yasa kuke yin kaza me yasa kai kaza Allah ya ce kada a yi musu tsawa sai ce wa kullahu ma qaulan kariman in za ka yi magana da su ka yi musu magana ta karamci da girmamawa lahum ma janaha dhulli min ar-rahma sannan ka saukar da kutafukan kaskanci na rahama gare su in an ganka aga kamar tsuntsu wanda ya zuba fukafukan shi a ƙasa saboda girmamawa gare su wa qur rabbirhamhuma ka rinka cewa kana addu'a kana cewa Allah kai musu rahama Allah ka yi ma iyaye na rahama ka rinka yi musu wannan addu'a me yasa aka ce ya sifanci da wannan sifar a kan iyayen shi Ya yace kama ni saghira kamar yadda suka yi tarbiyya ta ina yawo da aka yi sun tarbiyyantar da kai kana yaro sun baka abinci sun baka tufafi sun yi ma duk abin da ake bukata to dole ne ka tabbaka waɗannan ƙa’idojin da aka faɗa a kansu da babu maganar cewa sai nau'i kaza na iyaye wannan ka'idar ta wa bil walidaini ihsanan za ta shiga sannan yace abu na uku da yake nuna cewa kowaɗanne iyaye sun shiga shine Allah ya ba mu labarin Annabi Ibrahim alaihi salam a aikace irin yadda Annabi Ibrahim yayi mu'amala da mahaifin shi wanda yake kafiri wanda ya kangare ma Allah subhanahu ta'ala amma ka ji duk lokacin da annabi Ibrahim zai yi magana da shi sai dai ce ya abati la ta'budu shaytan ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya haka yake kiran shi da irin wannan salo na tausasawa da girmamawa yana tirsasa mai yana zage shi akan sai yayi shirka da Allah amma shi yana amfani da salo na girmamawa ya baba ya mahaifina kaza ya mahaifina kaza da wannan usulubin yake kiran shi shi ya sa har a ƙarshe yake cewa salamun alai sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya amincin Allah ya tabbata a gare ka ya baba zan nema maka gafara Allah zan ci gaba da yin addu'a ina nema maka gafara Allah amma daga ƙarshe haka al'amarin ya ƙare bai bi annabi Ibrahim alaihi salam ba amma ba a taɓa jin wata kalma ko guda ɗaya wanda annabi Ibrahim ya faɗa a kan shi wadda take nuna damuwa ko nuna rashin kyautawa a cikin wannan lafazin ba to wannan misali ne waƙi a aikace wanda yake nuna dukkan iyaye ko waɗanne iri ne ana mu'amalartar su da kyautatawa da girmamawa da kuma mutuntawa kamar yadda annabi Ibrahim ne za a iya cewa wancan ai shari'ar wani annabi ne ko lokacin da ya gabata a baya ne sai mace ai abinda duk annabi Ibrahim yayi Allah ya umarce mu a matsayin mu na al'umma manzan Allah mu yi koyi da annabi Ibrahim thumma auhaina ilaika a ittabi' millata Ibrahim hanifa in yi maka wahayi ka bi wannan hanyar ta annabi Ibrahim umarni ne daga Allah haka yana daga cikin abinda Allah ya umarce mu mu yi koyi da annabi Ibrahim a ciki shine hanyoyi na ta'amuli da iyaye da yadda annabi Ibrahim ya ta'amuli da wannan mahaifin nashi har ya mutu akan wannan Abra'il cewa su kyautata ma iyaye kyautatawa sannan wa bizil qurba mun ɗauki alƙawari da resu da cewa su kyautata ma makusanta wannan ihsanan dinnan akan shi ake azafi akan waɗannan da za su zo a baya Allah aka yi maganar bauta ne a kaɗaita shi da bauta iyaye kuma wabil ne ihsanan sai aka ce wabil ƙurba. shi kuma sai ya zama mai kenan sai zama su ma a kyautata ma makusanta irin yadda aka yi umarni da a kyautata ma iyaye makusanta su ne dangin mutum duk dangin mutum na ɓangaren uwa da ɓangaren uba duka sai shiga cikin bilƙurba makusanta. Yadda malamai suna maganganu da yawa dangane da makusanta ɗin ta ina ne za a shiga kaka na nawa ne zai kai, ko jika na nawa ne zai kai a cikin makusanta, amma dai aka ce dangi makusanta, kowa yana sanin abin da ake nufi da makusanta. ‘yan uwa wanda kuka haɗa alaƙa ta jini, duka suna cikin makusanta. Sawa'un ta ɓangaren mahaifi ne ko ta ɓangaren mahaifiya, to Allah ya umarni da cewa a kyautata ma waɗannan nau'in na mutane, shi ne wazil ƙurba. Me yasa aka fara gabatar da haƙƙin iyaye, sannan aka gabatar da haƙƙin ‘yan uwa’? saboda dama su ƴan uwan ai sun zama ƴan uwa ne saboda iyaye in ba iyayen ba za a iya samun wannan ƴan uwantakan ba duk wanda ya samu dangantaka da kai ta bangaren ƴan uwantaka to sun kun haɗu ne ta bangaren mahaifi ko ta bangaren mahaifiya su ne silar su ne sababin alaƙa, da haka sai aka fara gabatar da haƙƙinsu kafin a gabatar da haƙƙin waɗanda suke ba su ba su uwa ɗin waɗanda suka haɗu da kai ta sababin iyayen sai zama an fara gabatar da haƙƙin iyayen wanda su ne asali sannan sai aka zo aka yi magana akan haƙƙin waɗanda suka zama ‘yan uwanka ta sababin iyayen su ne za su biyo baya da aka ‘yan uwa da dangi kyautata musu da yi musu isani duka ya shiga cikin wannan alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka da bani Isra'il. An girmama wannan ɓangaren an ware ‘yan uwa da dangi a matsayin waɗanda za a kyautata mu, wanda ko da ba a shar'ance ba, kyautata ma ‘yan uwa da dangi yana da amfani da suke amfanar da mutum a rayuwa. Domin a rayuwa ta ɗan adam mutum yana ƙara ƙarfi a cikin al'umma ta hanyar ƙarfin ‘yan uwa da dangi da yake da shi. wanda yana cikin ɗabi'a ta ɗan adam. Duk wanda yake da dangi da ɗan uwa za a ce wannan ɗan dangi ne, wannan ‘yan dangi ne, za ka samu sun fita daban a cikin mutane. To, kyautata ma ‘yan uwa da dangi din. shine yake ƙara matso da waɗannan dangin da dangantakar ya zama mutum yana samun izza ta hanyar wannan alaƙa. Amma idan ya zama akwai dangin kun cika gari ba ku da ba wanda ya kai ku yawa, amma ba ku amfanar juna. Za ka samu babu yadda za a yi wannan dangantakar taku ta zama tana da izza a wurin mutane. ba zai yiwu ta zama tana da izza ba amma dangantakar tana zama mai izza ne idan ya zama 'yan dangin ba sa rabuwa da 'yan uwansu a wurin duk abin da ya kamata a yi na kyautatawa wannan yana kyautata ma wannan wannan yana kyautata ma wannan wannan yana girmama wannan wannan yana girmama wanda ya kamata a girmama wanda kuma ya kamata a tausaya mai ana tausaya mai to wannan sai ya zama akwai izza ta dangantaka a cikin mutane ba wai yawan ba ne shi ne ɗan dangi ne dangantaka wabil wabidil ƙurba ɗin, kyautata ma 'yan uwan ne izzar dangantaka da haka Allah ya umarni da yin haka saboda shi ma wanda zai yi din shi zai riga amfana da wannan kyautatawa da wannan insanin. kana can ba ruwanka da ƴan uwanka ba ruwanka da danginka dan wani ya same ka ya bubbuge ka waye ko kallo wani zai yi ba wanda zai motsa amma akwai wanda in an taba shi ba wanda zai zauna lafiya za a ga dangi za a ga ƴan uwa za a ga ƴan dangi a cikin mutane saboda dangi ne wanda suna da amfani suna insani da kyautatawa a junansu amma ba ta yi ma kowa komai kawai iyakacinta nan gidan wane danginmu ne gidan wane danginmu ne to sai wani abu ya faru a kanka za ka gane in kai ɗan dangi ne ko ba ɗan dangi ba ne ba na samar da wannan amfani ne ta hanyar kyautatawa da isani da Allah subhanahu Ta'ala ya umarni da shi kuma da cewa ka kyautata musu din suna da wani matsayi a cikin al'umma a kanka duk ɗan adam da yake rayuwa a ko'ina zai iya samun kanshi a halin da dole sai dai a je a nemi dangin shi kowa ya tsari duk alaƙarka da mutane za ka iya kaiwa matakin da kowa ya tsari a cikin mutane ana bincike ana duwa ina ne ‘yan uwansu ne ina ne garinsu ina ne ƙauyensu ya za a yadda za a ɗauke shi kawai a mai da shi ƙauyensu kaga ba wanda zai karɓe ka a wannan lokacin sai danginka Da ya zama kai ba ka da kyautatawa ga dangi wani hali kake tunanin za ka samu kanka a ciki wani yanayi za ka samu kanka wani lokacin ciwo ne za ka zo bariki ka zauna ya lalata ta gaba ɗaya rayuwarka ta lalace komai da ka mallaka a barikin ya ƙare ‘yan bariki kuma su watse ta baska, ba yadda ka iya dole sai dai a fara tunani ya za a yi wanda zai ji taimako mafi girma shine wanda zai gano ya ce ya taɓa faɗa mun ƙauyensu ka ne a fara tunanin ya za a nemo su a kwashe shi kawai a je a zuye mai kauye can su san yadda za su yi da shi da duk wanda zai kyautata ma 'yan uwan shi da dangin shi ko a wane mataki kake a rayuwa za ka iya wayar gari ka sami kanka Allah ya sauko da kai mataki na ziro a rayuwa Tun ba ka da alaƙa kyakkyawa da kyautatawa ga 'yan uwanka da danginka za ka shiga matsala a rayuwar duniya za ta yawo da kai ana neman kai da kai kana gani kamar yadda ake neman kai da mushe haka mutane za su rinka neman kai da kai bada haka umarnin da Allah ya yi da cewa wabi dil qurba kai kanka kai za ka fara kyautata ma kanka in kai musu za su amfane ka lokacin bukata za ka gansu lokacin da kake bukatar su za ka gansu lokacin da su kuma suke da bukatar ka za su ganka za su samu biyan bukatar su shi ne ma'anar wazil ƙurba a kyautata ma makusanta da 'yan uwa da dangi al-aqrabu gwargwadon kusancin mutum da kai gwargwadon kyautatawar shi kusancin wancan ba daidai yake da kusancin wancan da kai ba na wancan ba daidai yake da na wancan ba amma in aka bude kowa yana kokarin kyautata ma na kusa to zaka ga al'umma sun samu sauki a cikin rayuwa amma mutum ya ce zai yi watsi da wanda suke makusanta a gare shi to zai samu kanshi wata rana a lokacin da zai yi nadama haka Allah madaukakin sarki ya umarce mu da kyautata ma iyaye kuma ya umarci mu da kyautata ma 'yan uwa da dangi sannan aka ci gaba da lissafo dole za mu tsaya a wannan gabar sauran waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya umarta ya umarci mutane ko ya ɗauki alkawari da bani Isra'il akan a kyautata musu wayannan su ne guda uku na farko daga cikin guda takwas da haka za mu ji insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa sauran ragowar guda biyar ɗin